Assalamu alaikum Allah ya gafarta malam me hukuncin mutumin da ya ce bai yadda da duk wani littafi ba sai alkur'ani in yayi maka sallama zaka iya amsa masa zaka iya amsawa ko kai in ka same shi zaka yi masa sallama kuma to wannan dai tana da mahimmancin da ina ganin za mu batta gobe sai mu fara da ita insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda tambayoyin ba lallai ne su shiga cikin rikodin ɗin bidiyo ba saboda lokacin muna huce lokacin da ya kamata a ce standard lokacin da ake bayarwa minti hamsin ne zuwa hamsin da biyar ba ka ba sai ana an sa a talabijin yana cikin yi sai ya yanki to shi yasa muka decidin cewa wani lokacin mu dinga kyale tambayoyin a waje saboda tafsirin ya zama ya haɗe wannan sai su fito a cikin kaset wannan ya ce assalamu alaikum da allah malam sauraron music generally haram ne ita ma wannan insha Allah gobe za mu karya da ita malam tambaya ta shine me hukuncin amfani da tasbaha wajen zikiri to wannan bakar abu Zain Allah ji kansa da rahama ya yi bayani sosai akan a littafinsa as asali dai da babu tasbaha wanda ake janta ake janta daga baya aka same ta kuma in ka duba tarihinta asali irin wacce muke amfani da ita yanzu dai za ga asali ba musulmai ne suka zo da ta yan angalikan masu riga mu za ga su suna da tasu ma har da wani irin su nan a jiki da sauransu to amma duk da haka kuma shekul islam ibn taimiyya ya yi magana mai sauki da kyau a ciki cewa wai dan mutum ya rike carbi ba yana nuna ya bar musulunci ba balma ko wanda zai rike carbin ko bid'a ba za ka danganta shi da ita ba saboda watakila yana samun rikirkicewa ne wajen lissafin don haka sai yake amfani da carbin amma dai da mutum zai yi da hannu to da shi shine fi koyi da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi saboda haka da Allah kar a tsananta da yawa akan abin da ya shafi rike carbi sai dai in mutum ya mai da rike carbin ya zama kuma wata aƙida ta daban to wannan kuma ya shiga wani yanayi daban amma dai akwai wani sabon carbi da aka yi na turawa ko wanda yanzu shi kawai ɗas ɗas ɗas ake danna shi ni ina ga wannan ma ya dan fi ikhlasi akan wannan wannan fa yanzu mutum zai ratayo shi a wuya wannan haramun ne rataye carbi a wuya sai ka ce wani dan kiristoci ma haka suke yi su rataya shi kaga wannan kwaikwayon wa'anda ba musulmai bane ko wani ya riko shi dan dai ka fahimta cewa eh lalle wannan fa ba dama ne cacacar cacacar cacacar ja yake ta ta yi wannan kuma kaga akwai nuni na ci da addini da ƙarya eh? wani kuma ma ya rataye shi a kunne akwai wanda zai fita fa har an yi sace inna lillahi wa inna ilaihi raji aka ce aka roƙa lafiya da manta tarbina na a gida kamar ya manto imaninsa to wannan shi su wa'annan su ne suke da matsala amma asalin rike tarbin shine khilaful aula ba shine yafi zama daidai ba abin da yafi zama daidai shine yi da hannu kamar yadda annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam wasu na hakikanta ai Abu hurairah yana da tarbi mai dubu to Abu hurairah da ya tarbi mai dubu sai ce jama'a kuma ku yi tarbi mai dubu kasan uzurinsa in ya tabbata ma kenan yana da tarbi mai dubu. wallahu ta'ala ala shin malam idan na faɗi alkhairi akan mutum a bayansa shin nayi cin na ci namansa kenan ma'ana shin mutum ya faɗi al'amun da ya ma'anar ta fito a ai haka ma ake so ka faɗi mutum da alkhairi a bayan idansa dan in ka faɗa a gaban idansa ka iya fitinarsa ko kuma ka ruɗe shi Assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da shi da alarammansa da dukkanin musulmi baki ɗaya mai hukuncin mutumin da yake haɗa sallah sai gab da asuba zai rama su kamar mun yi bayanin wannan jiya mai hukuncin mutumin da yake harka da malamai mun yi bayanin wannan jiya ita ma haɗawa aka yi kenan salamu alaikum Allah ya kara malam lafiya tambaya ta anan shine malam an yi magana akan yan aljanna da kuma abin da aka tana don musu maganan mataye su kuma me aka tana musu shi ma mun yi bayani jiya salamu alaikum malam mutumin da matar da ta karya azumi ita wannan ta jiya ce mutumin da yake wa mamata addu'a shin da gaske mamata suna su ma suna masa addu'a mamata suna ji duk wanda yi wa mamaci addu'a Allah yana sawa mamacin ya ji saboda haka yana da kyau ka yawaita yi wa mamaci addu'a kuma ko mamacin bai rama ba ai Allah yana halittar mala'ika shi ma ya ce walaka bi mislihi kai ma Allah ya maka shi yasa a wani jokes irin jokes din nan da suke sharing a WhatsApp na jin kun taba jin su ko ƙarya ne ko gaskiya ne oho wai wani mutum ne kullun ya zo kullun sai ya zo ya dinga cewa Allah abokina wani Allah ka shi mata Allah ka shi mata matar tasa tana zuwa ta ce kai ka fa daina wannan addu'a fa ba fa na so yace to what is wrong with this kind of prayer i'm praying for my friend that Allah subhanahu wa ta'ala should grant him a wife what is wrong with it tace please i don't like or oh, just leave him ya kiya daina kawai tana zuwa ta shi, ta shiga gaban sa ce wallahi ba za ka yi ba We won't pray again for him sai tace ya ce to saboda me tace saboda naji an ce duk wanda ya daga hannu yana addu'a Allah zai halicci wani mala'ika izo ya zauna ce kai ma Allah ya baka irin abin da ka roka wa dan uwansa in naje Allah ya baka mata fa kai ma aka ƙara <laughs> miskiniya ita tsoro take ji ka aje a mata kishiya saboda ita mace tana fahimtar harkar kishiya sosai fiye da yadda baka Allah ya sa mu dace ya ce wannan please what is the punishment what is the position of a muslim working for an agent of fool that is a pool i mean pool p o l pool agent or gambling agent it's just like he partakes in this kind of act as Allah subhanahu wa ta'ala says وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا ismi wal وَالْعُدْوَانِ he is part of the deal. And Allah subhanahu wa ta'ala will punish him as he punishes those who participate in that game or gambling. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Assalamu alaikum malam dan Allah wace ka'ida ce malaman fiqhu suka shimfiɗa wajen haɗa sallar azhar da la'asar da kuma magariba da isha'i ga matafiyi. To so kake a ɗan rage ka yi ta kawai yadda kake yi. Lokacin azahar ka haɗa da la'asar in kuma ka makara ka yi azar da al'asar lokacin la'asar lokacin magariba ka yi magariba da isha in kuma ka makara ka haɗe su a lokacin isha wannan shi ita ce ka'idar kawai kakka ma ƙara in ba haka ba za a faɗo maka abin da kuma zai gagare ka kasa cikawa assalamu alaikum malam allah ya ƙare mu da lafiya da basira amin tambaya ta anan shine wanda mazi ya fito masa yayin da yake azumi menene hukuncinsa hukuncinsa shine inda gangan ya janyo maziyin magana mafi inganci azuminsa bai kare ba amma dai Allah zai rubuta masa alhaki wataƙila ma in ba a wasa ba za a ƙwace ladan azumin kuma sai ya yi ciko kuma sannan gashi ya shi ya sha kishirwa amma kuma ba za ma a bashi damar ya rama ba ballantana a ce zai biya wani azumin da ba in kuma haka nan ne ba ba bisa san ransa ba ko kuma mutum ne da yake da ƙarfin sha'awa ɗan ƙaramin tunanin da a wajen wasu ba zai iya janyo masa wannan matsalar ba shi kuma ya janyo masa wannan matsalar to allah ta'ala an ya'fu anna jami'an shi ma kuma wancan din wanda koda da gangan ya janyo maziyin in dai ya roƙi Allah Allah zai iya gafarta masa kuma in ya bari salamu alaikum malam Allah ya ƙara ma imani amin tambaya anan shine a sanar da mu fa'idar jalsatul istiraha fa'idar ta in kana buƙatar hutu zaka iya yin ta domin ka huta salamu alaikum tambaya ta ita ce menene matsayin mutumin da ya musuluntar da mace kuma har ya aure ta nurun ala nur kenan ai wannan ba karamin abu mai kyau bane wallahi da a ce ma mutane za su dinga haka to kan kuma mata su ce na ce mutane su dinga musu su hana a yi wa'azin maguzawa ke su hana a musuluntar da kafirai ma'ana dai gaskiya inda a ce za a yi kokari duk inda aka musuluntar a nema musu miji wallahi da za a samu inda za su musulunta da yawa saboda fataran miji ba fa mu kadai ne musulmai muke muke fama da matsalar miji ba hatta su kansu arnan akan samu wa'anda su akwai kyakkyawan abu a cikin zuciyarsu kawai dan dai sun taso ne suna arna amma ba sa son zinace zinace ba sa son fidda tsaraici kawai dai su san hanyar da za su yi protecting din kansu ba amma akwai masu saukin kai waɗanda da ita da iyayenta in suka ji cewa za a aure ta za su bari ta musulunta ko ba a samun haka ana samu to don haka wannan nurin ala nur kenan wato sai zanto ta musulunta kuma sannan ta samu miji Allah ya samu dace a kafin mu rufe akwai sako yau ko kuma shine dai